alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar nan wila mai albarka muna gaishe da farkon nan namba karshen nan namba tsakiyar ba ah, to wannan takarda da muka kawo ita ce hudubar arshu arshu wato hudubar arshu arshu din nan muna mamakin yadda da dama malamai ba su santa ba kuma suna harkar makaranta ga ta mai matukar amfani wadda iya ita kadai ta ishe ka duk wani aiki na makaranta sannan duk wasu abubuwa da suka shafi tasarifi ko kiran iska ko kiran hadimi ko kiran rawani ko abin da ya shafi mallaka rashin shigarta a cikin wannan aikin yakan kawo matsala kaga abin bai tashi ba haka abubuwan da suka shafi jalabi ko dafa dafa'i na karatu za ka ga rashin shigarta za ka ga abubuwa da dama ba su yi wato ita amfaninta kamar sarfal ammaci tana sarrafa haduman da suke guri su baka dama ko su ba ma addu'arka ko wani abu dama da zama kar da wayanda suke za su zo su bata maka to don haka yin wannan ba na arshe arshe yana da matuƙar amfani cikin kowace irin addu'a da almaji zai yi walau kiran jinnu ne kiran iska ne tasirifi ne taskiri ne shalabi ne dafa'i ne to tana da matukar amfani sosan gaske don haka mu rike ta kuma mu adana ta sosai don za ka ga mafi yawanci muna sa sirrukan da suke da alaka da ita da yake daga kunnashin arshi ya fito za ka ga mafi yawanci sirkan da muke faɗa za ga tana da amfani da ita ita wannan hudu ba haka nan ma a karanta ta an zo wafa alo a faɗi bukatoci to za ka ga allah ya biya bukatar sosan gaske kuma duk mafi yawanci wasu sirka da muke sa za ka ga yin tan yana karfafa sirrin ka ga sirrin ya tashi ita wannan hudu ba ita ce ake karanta allahumma bi haƙi arshu arshu za ana maimaita karshu karshu azrashu azrashu kai ka kai ka mada dushin mada dushin na mushin na mushin a ya wasu wasu wa an takan nas wa fa'alu bi haƙi a yin sadi wa bi a hayan shirahiyan a yin asuba utun ala shirin wa inna wula kasamin lauta alamun azim alwahan alwahan alajil alajil a sa'ata a sa'ata barakallahu fikum wa alaikum a hudu ba ce mai matukar amfani su da dama wasu ayyuka da iyaye ta muke gamawa wasu lokuta da dama kiran jinnu ko hadimi ko iska da shi muke mafi yawancin ayyukan da suka sami ilham da sauransu inda ka yawaita yin allah da zaka iya haduwa da shi wannan rawani da yake ciki arshin ko karshe kuma wannan sura hudu ba ce da ta narke sunayen jinnu gaba ɗaya da jinsukansu da nau'ikansu da asalin inda suka fita insha Allah don neman ƙarin bayani da a yi kira a 081 300106009 Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya tabbatar mana da alkhairi thank you